malamai kuridan rediyo take dan makaru mambarin malamai kuridan rediyo take dan makaru mambarin malamai kuridan rediyo take dan makaru mambarin malamai kuridan rediyo kaban hikima ka hazaka sai na Allah kaban ban hikima kaban hazaka na nufi a yanzu ina so za na tsara waka na nufi a yanzu ina so zana na tsara waka zan yaba wa wannan gidan rediyo mai hazaka masu shirye-shiryen addini don kawai musulmi su karu. Bambarin malamai kuri rediyo take don mu karu. Bambarin malamai kuri da rediyo take don mu karu. Bambarin malamai مريدا مريد دكيدا كي سلاتي ga annabi shugaban halitta rabbi kai salati ga annabi shugaban halitta shugaban shugabanni baban fatima binta shugaban shugabanni baban fatima binta wanda ya yi umarni gare mu mazan mu mata Kai wa juna nasiha don a ko da yaushe makaru. Mambarin malamai kuri da rediyo take dan makaru. Mambarin malamai kuri da rediyo take dan makaru. Mambarin malamai kuri da rediyo take dan makaru. Mambarin malamai shiri ne mai daɗa imani. Dan makaru. Mambarin malamai shiri ne mai daɗa imani. malamai ake gayyata domin fasi bayani malamai ake gayyata domin fasi bayani kan abubuwan rayuwa da abubuwan addini kan abubuwan rayuwa da abubuwan addini dan ake faɗakar da al'umma saboda kowa yake أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين masauraran mu barkanmu da saduwa a daidai wannan lokaci wanda sanarwa ce sha gudana dangane da wannan shiri allah subhanahu wa ya fifita wasu wurare da wasu abubuwa da falala da albarka a kan wasu duba da kamar ka ce garuruwa babu garin da zai iya kai darajar irin garin makka mai farma an ka ɗauki ɓangaren ruwa ka iya cewa ruwan zamzam albarkarsa ta ɗar kowane ruwa kamar yadda darare an ka ɗauki dare na lailatul ƙadari ba za ka iya haɗa shi da raguwar dararen da ba daren na ƙadari haka duba da abin da ya shafi halittu mutum ko aljan ko mala'ika ba mutumin da ya kai ko kuma babu halitta da ta kai daraja ta annabi sallallahu alaihi wasallam ko da a ranaku ranar juma'a kan iya zama mai fifiko fiye da kowace irin rana kamar yadda cikin ayoyin alkur'ani idan ka ɗauki ayatul kursi ana cewa ita ce ayar da ta karan marabuwa duba da irin yadda aka san wannan gida idan abubuwa suka taso akan shirya shiri na musamman akan irin wannan abubuwa wayannan ranaku da ake ta bayani a kansu su ne bayani da zami matashi a kansu kamar yadda kuka ji wannan wato matashi yana da kasance tare da babban malamin hadisi na wato da bashir ali umar kamar na assalamu alaikum wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa zan so watakila wannan abubuwa namu da yake na ga dimbin tambayoyi da masu saurare suke ta aikowa kusan a karɓar kallon abin ya kasance kamar tambayoyi wato dangane da waɗannan abubuwa kafin mu shiga cikin abubuwan da muke so zan yi da ragowar lokaci a rubuta waɗannan kwanaki da ake ta magana su dole mai sauraro ya so bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa baraka ala abdihi wa rasulihi sayyidina wa nabiyina muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'ad a wato waɗannan kwanaki na goman farko na watan zulhijja a wato kamar yadda aka soma bude bayani da su da cewar wato Allah ya zabi abubuwa daban-daban a cikin halittarsa kamar yadda Allah ya ce wallahu wa rabbuka yakhluqu ma sha'u wa yakhtar ubangijinka shine yake halitta kuma yake zabin abin da ya so a cikin halittarsa to daga cikin abin da Allah maɗaukakin sarki ya zaba na kwanaki na duniya su ne kwanakin nan na ashiratul hijja malamai sun yi bayanan fuskoki daban-daban da suka zo da suka nuna falalarsu a wajen allah tabaraka wa ta'ala bayanin farko da suka yi shine cewa ai allah maɗaukakin sarki ya rantse da su kuma rantsuwa abu ne wato da yake nuni da yake nuni ga girman abu a wajen mahali a wajen allah tabaraka wa ta'ala allah baya rantsewa da abu sai idan wannan abin yana da girma a wajensa shi yasa kaga cikin a mutane Allah bai rantsa da kowa ba sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda girman manzon Allah sallallahu alaihi a wajen sai ce la'amruka innahum lafi sakaratihim ya'mahun to haka zalika waɗannan kwanaki na goma zulhijja Allah ya rantsa da su a cikin suratul fajr inda Allah ta'ala yake cewa wal fajr wa layalin ashr wa shaf'i wal watr to layalun ashir din nan kwanaki darare goma abinda ake nufi da su kamar yadda ya zo daga Abdullahi ibn Abbas da Ibn Umar da sauran waɗansu daga cikin malamai na tafsiri wanda suka zo bayan su shine cewa abin da ake nufi shine goman farko na zulhijja al'ashirin zulhijja wanda ya fara daga wato ranar ɗaya ga watan zulhijja har zuwa ga ranar sallah babba ranar yawmun nahar kenan to allah ya rantse da su domin nuni ya zuwa ga girman falalarsu a haka zalika waɗannan ranaku manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce afdalu ayyamin duniya ayyamul ashir ranakun duniya da suka fi kowaɗanne falala su ne kwanakin goma ɗin na zulhijja to kaga wannan nassi ne daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya danganci falala abu ne wanda yake na gaibu ba wanda yake bugin kirji ya ce abu ko wuri ko lokaci ko bigire ko wani ko aiki yana da falala in ba Allah ba sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to gashi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce afdalu ayyamid duniya wannan hadisi ne ingantacce imam yana cikin sunan na cikin sahih na ibn hibban haka dalika allah maɗaukakin sarki ya yi ishara ga falalarsu a inda yake cewa dangane da ayyukan dangane da aikin hajji wa'adin fin nasi bil hajji a tuka rijalan wa ala kulli zamirin tina min kulli fajjin amiq li yashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat Allah ya ce mutane wato yana yayin da ya umarni annabi Ibrahim ya kira ga mutane su zo ga hajji yace za su zo maka a kafafunsu da kuma akan dukkan wato ragumi wanda yake wanda yake sha wahala wajen tafiya har cikinsa sa ya dan fare domin su domin su wato samu abubuwan amfani kuma su ambaci sunayen Allah a ranaku waɗanda yake sanannu ayyamun ma'alumat ya ce ranaku wanda yake sanannu an keɓance waɗannan ranaku eh, da cewa ana ana so a yi zikiri a cikin waɗannan ranaku sai Allah maɗaukakin ah, ibn Abbas wanda yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a da Allah ya bashi wato sanin ilimin tafsiri sai ya ce abinda ake nufi da ranaku waɗanda yake sanannu sune ashiru hijja kwanaki goma nan na hijja to kaga Allah ya keɓance su da cewa a ambaci Allah a cikinsu wanda ya nuna kan cewa suna da falala domin dama fa'idar ake wato fa'idar a fifita lokaci akan wani lokaci ko wuri akan wani wuri shine a ibada a lokaci to idan Allah ya ce a yi wata ibada ta musamman a wannan lokaci ya nuna cewa wannan lokaci na da falala haka dalika ayyamul ashir din nan a cikinsu akwai ranar arfa a cikinsu akwai ranar arfa ranar tara ga wata ta zulhijja ita ko ranar arfa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kamar yadda sanan Aisha ta ruwaito ma min ayyamin akthar min an yu'tiqa Allah fihi 'abdan min an-nar min yawmi arafa wa innahu la yadnu fa yubahi bihim al-mala'ika fa yaqulu madha haula ma haula Allah sallallahu alaihi wasallam yace kamar da na Aisha radiyallahu anha ta rawaito babu ranar da Allah yake fin kowace rana yanta mutane daga wuta wato mutane da sun tabbata yan wuta ne sun cancanci su zamanto yan wuta Allah ya yanta su yace ya kyale su to babu ranar da Allah yake irin wannan yanci ya yantar da mutane daga wata irin ranar arafa allah yana kusantar bayinsa sannan ya ce ma mala'iku yana kirari ga bayinsa ya ce ku duba waɗannan me suke nufi me suke so wato me suke so in ba gafara ba to na gafarta musu to ranar arafa kenan kuma a ranar arafa fa ita ce a ranar nan ce aka saukar da alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina wannan rana na cika muku addinin ku wata ran wani bayahudi yake ce ma sayyidina umar musulmi kuna karanta wata aya a cikin alkur'ani da mu ne aka saukar da wannan ayar a kan mu yahudawa da mun ɗauki wannan ayar ta zamanto da mun ɗauki wannan rana ta zamanto ranar idi sai ya ce wace aya ce sai ya karanta masa ayar zai ce ai na san lokacin da aka saukar da ita kuma inda aka saukar da ita an saukar da ita ne ga manzan Allah sallallahu da yamma a ranar arafa kuma wannan ranar arafa din ta faɗi ranar juma'a ne Sau da haga wannan falala ce ta wannan rana to a cikin wannan ashirin dhulhijja take haka zalika a cikin falalarta akwai ranar ranar babbar sallah yawmun nahar domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shi ma a cikin wani hadisi wanda yake hadisi ne sahihi yace a'zamul ayyam inda Allah yawmun nahar ranar tafi kowace girma a wajen Allah ita ce ranar babbar sallah to domin ranar babbar sallah din nan ita ce rana da ta hada ayyuka masu yawa na aikin hajji duk aikin hajji ba ayyukan da ake yin su irin ranar babbar sallah za a taso a zo a yi jifa sannan a yi aski sannan a yi hadiya sannan a je a yi tsawafi sannan a dawo a yi sallah azhar da la'asar da la'asar duk amina babu rana da ake ayyukan hajji irin wannan rana shi yasa ake ce mata hajji hajjil to sannan a cikin waɗannan a cikin waɗannan ranaku ayyukan ibada sun haɗu da ba su taɓa haɗuwa a wata rana ba in ba waɗannan ranaku ba akwai sallah akwai azumi akwai sadaka akwai hajji a cikin waɗannan ranaku babu a cikin waɗansu ranakun ba waɗannan ranaku ba shi yasa ibnu hajar yake cewa wato a dalilin abin da yake nuna yake cewa abin da yake yake nuna falalar waɗannan ranaku shine haɗuwar waɗannan ayyukan ibada a ciki akwai sallah din da dama a kowace rana akwai sallah akwai sadaka sadaka ana so a yi ta ita abin ana so a yi ta a waɗannan ranaku shi yasa aka ce ai hadaya mm. domin yin layya ai sadaka ce eh, sannan kuma akwai yin azumi akwai azumin ranar arafa da azumin sauran wa'annan ranakun ma kamar yadda zai zo bayani a kan sannan akwai ayyukan hajji hajji da umra to ba sa wa'annan ayyuka na ibada wanda yake hudu ne daga cikin shika-shikan musulunci ga baki ɗaya sun harhaɗu sun tattaru a cikin waɗannan ranakun to waɗannan su ne abu daga cikin wato kaɗan daga cikin abubuwan da malamai suka ambata na falalar waɗannan ranaku a kamar yadda bayanin ya zo a cikin tafai da dama wanda malamai suka yi bagana akan waɗannan to ana ka dubi yadda mutanenmu musamman muke da sakaci abu sai zo huce kamar ka ce gara ba kwano wani irin shi ya kamata a ce mun yi dangane da wa'annan ranakon eh wato farkon abu dai tukuna hmm. sanin falalar babban abu don abin da yake sanya ake gafala yawanci jahilci ko jahilci ko ruduwa hmm. abin nan wato gafala mutum ya manta to wannan wannan shine muhimmancin kamar wannan program da gidan radio freedom suka yi domin a ciki zai sanar da wanda bai sani ba ya kuma tunatar da wanda ya manta to kuma babban tanadi kenan na farko ka sani na an sani to yanzu bayan in an sani eh. to kuma abin da ya kamata a yi shine abu na farko mutum ya tuba ga Allah mutum ya jaddada tubansa domin shine farkon kyautata alakar mutum da Allah dama fa'idar waɗannan ranaku da Allah madaukakin sarki yake kawo su masu falala lokaci bayan lokaci shine kan cewa koyaushe ka wato ka sabunta alakar ka da Allah ka sabunta shirin wato shirin kusantar Allah maɗaukakin sarki domin idan da ka shiga cikin gafala to yanzu lokaci ya zo wanda yake za ka yi shirin fuskantar Allah maɗaukakin sarki saboda haka na farko tukuna shine ka tuba ga Allah domin tuba shine ke buɗe kofar samun karbuwa wajen Allah tabaraka wa ta'ala wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun ku tuba ga baki ɗayan ku ya ku mu'mini zuwa ga Allah domin ku samu rabauta abu na biyu kuma shine mutum ya azama akan neman fa'idar da ke cikin wannan azama akan neman alkhairi domin almahrum man haramahullah almahrum man hurim al'ajir duk wanda kaga an hana shi an hana shi wato alkhairi shine wanda aka hana shi lada to in ka san alkhairi to ka tashi ka neme shi da azama kyakkyawa to sai Allah madaukakin sarki ya baka ya taimaka maka domin Allah madaukakin sarki ya ce walladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana duk wanda suka yi kokari domin neman yarda Allah to Allah madaukakin sarki ce zai shirye da su ya zuwa ga tafarkan samun yardarsa da haka mutum ya yi azama kyakkyawa sannan na biyu kuma ya bar sabo ya bar sabo domin shi sabo daga cikin mummunan akibar sabo yana hana mutum alkhairi mai yawa na duniya da na lahira to wannan lokaci ne wanda yake Allah madaukakin sarki ya bude kofofin alkhairi mu ji dai irin abubuwan da ke ciki Allah yana yanta mutane da bai taba baya yanta baya yanta kamar su in ba a wannan rana ba Allah ya sanya wannan rana sun fi kowanne girma wannan sun fi kowanne girma to alkhairin da ke ciki ba abin daga cikin abubuwan da babban abin da zai hana mutum samun alkhairin wannan shine sabo na ga mutum ya bar sabon Allah madaukakin sarki in akwai wata mummunan al'ada da yake yi tsakaninsa da Allah wanda yake ba wanda ya sani sai Allah ya barta in kuma akwai wani abu da yake na cutar bayan Allah na ha'inci na ha'intar bayan Allah ya tuba a cikin waɗannan ranaku to in yi haka sai ka ga wannan dalilin wannan sai ya samu wato wata lura da wata kyauta daga Allah madaukakin sarki da za ta bashi istiqama har abada ba zai sake tabewa ba sai zama to wannan mummunan sabo da yake ya bar shi kenan har abada waɗannan shine daga cikin abubuwan da ya kamata a ce mutum ya shirya kansa domin fuskantar waɗannan ranaku to ba maki ma da ya zama to akwai sai hukunce hukunce a cikin waɗannan kwanaki sani ba ko da akwai su eh to akwai hukunce hukunce na musamman banda ayyuka akwai ayyuka dai na musamman da ake so amma <coughs> abin nan ina ganin su ya kamata mu so mu ambato ayyuka na musamman da ake so wato a keɓance wannan ranaku da su eh, na farko dai umuman wato kyawawan ayyuka ana son a keɓance wannan ranaku da su domin maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa falalar waɗannan ranaku shine cewa babu waɗansu ranaku da ake ayyuka na alkhairi irin a waɗannan ranaku maza Allah sallallahu alaihi wasallam yace kamar yadda zo a cikin sahih bukhari Abdullah ibn Abbas ya rawaito shi ya ma min ayyamin al'amalu salih fiha ahabbu ila Allah Mamin min al'amalu salih fiha ahabba ila Allah ta'ala min al-ashr dhil hijja yani min ayyam al-ashr yani ashr dhil hijja قالوا ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء maza Allah sallallahu alaihi wasallam yace babu waɗansu ranaku da aiki na alkhairi aiki salihi ya fi soyuwa ya zuwa ga Allah irin waɗannan kwanaki na goma na goma sai sahabbai abin ya ba su mamaki suka ce ya Allah hatta jihadi domin sun san jihadi shine tozuwar addini sun shine tozuwar addini musulunci suka ce hatta jihadi fi sabilillah yace hatta jihadi fi sabilillah bai kai kyautata aiki a wannan ranaku ba sai ce sai dai kawai mutumin da ya fita da dukiyarsa da kansa domin ya jihadi fi sabilillah sannan bai dawo da dukiyar ba bai dawo da ran nasa ba to aka kashe shi amma ko da mutumin da ya fita ya je ya jihadi ne in dai ya dawo gida to bai kai wanda ya zauna yana aiki kyakkyawa a cikin waɗannan kwanaki sai wanda ya fita jihadin ya mutu a can eh. shine kawai zai fi shi to kaga kenan ya nuna cewa a wato ana son a yawaita kuma an aka ce ana son a yawaita kyawawan ayyuka al'amalu salih abin ake nufi shine aikin da aka yi shi khalisan saboda Allah kuma ya dace da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to daga cikin ayyuka na salihan ayyuka da ake so a yi wannan ranaku akwai hajji da umra hajji da umra ba a yin sai ba a wannan ranaku hajji da umra ayyuka ne wanda suke kai mutum zuwa ga aljanna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-umratu ila al-hujra al-umratu ila al-umra kafaratu lima bainahuma wal hajju mabrur laysa lahu jazaa'un illa al-janna daga umra zuwa wata umrar kafara ne take tsaka akan abin da duk mutum ya aikata tsakanin su na manyan ne na kananan zunubai kyakkyawan aikin hajji kuma hajjul mabrur bashi da wani sakamako illa aljanna ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa tabi'u bainal hajji wal umra fa innahuma yanfiyani al-faqr kama yanfi al-kir khubth al-hadith khubth al hadith yace ku rinka bibiya tsakanin hajji da umra domin suna kawar da fatara kamar yadda wato wuta take kawar da wato daudar abin zuga zigi yake ta kawar da daudar karfi saboda haka kaga wannan wannan ayyuka na ibada to ba a yin sai a cikin wannan ranaku ya daga cikin ayyukan da ake so a yi a wannan ranaku yin azumi daga ciki akwai azumin ranar arafa azumin ranar arafa ran tara ga wata a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yana yafe zunuban da mutum ya a waccan shekarar da kuma shekarar da za ta zo shekarar da za ta zuma wanda ma ba a yi ba mm. Maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah yana yafe su ma'ana wato kananan zunubai haka zalika kuma yin azumin waɗannan kwanaki din sauran su ma duk ana so duk da yake an roye Aisha radiyallahu anha ta ta ruwaito ba bata taba ganin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana azumi a cikin ashirin hijja ba amma abin da ta kore wannan korewar ilimin ta ne eh, amma ayyukan sahabbai sun tabbatar kamar akwai wani daga cikin wanda suka zauna tare da Abdullahi ibn Umar Um, yana cewa ya yi zaman mujawara a makka tare da abdullahi ibn umar ya ga yana azumin waɗannan kwanaki guda goma baki ɗaya in ban da ranar sallah domin ranar sallah ba a daga cikin ayyukan da ake so a yi sallah domin sallah ita ce dukkan ibada da tafi kowace a wajen Allah Ta tabaraka wa ta'ala domin tana da sujada kuma sujada ita ce lokacin da mutum ya fi kowace kusanci ga Allah dan haka sallah ta fi kowace dan haka aiki kyakkyawan aiki babu kamar sallah saboda haka wato kula da sallah a waɗannan ranaku wanda yake babba da eh, jagaba daga cikin wannan sune sallolin farla a cikin jama'a sannan salloli sunoni ratibai sannan kuma sunoni mutlaka wanda mutum zai yi koyaushe ya yawaita sallah haka zalika sadaka wanda daga cikin sadaka shine akwai yin layya ana so a yawaita ta a ciki sannan haka zalika yawaita yawaita addu'a domin addu'a ita ce ainihin ibada yawaita addu'a a waɗannan ranaku suna da muhimmanci domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce khairu du'a du'a yawm arfa وخير ما قلت انا والنبيون من nabiyuna لا اله la ilaha وحده لا شريك له له la وله الحمد wa على كل شيء قدير ala ده تفي addu'a مطلقا tafi kowace ده تفي kenan addu'a tafi kowace ita ce addu'ar ranar arafa kuma abinda na faɗa wanda yafi kowanne wato lakani wanda fi kowanne ci eh, eh, shine la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir wannan addu'a ita wannan kalma abin da ya faɗe ta da shi da annaba ba wani wanda ya faɗi abin da ya fita wato in zaka in mu zaka yi addu'a kana mm-hmm. neman formular yin addu'a mm-hmm. to babu kamar wannan in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi ne ingantacce yana cikin hadisi ne ingantacce yana cikin yana cikin Jami'u Tirmidhi yana daga cikin abubuwan da ake so a yawaita a ciki kuma karatun alkur'ani domin yana daga cikin kyawun azkar yana daga cikin kyawun ayyuka wato hasali ma akwai malamai da suka ce ya kamata a ce mutum ya zamanto daga cikin lazuminsa a cikin kwanaki goma din nan na zulhijja ya zamanto ya yi sauka alkur'ani ko da sau ɗaya ne saboda abin da ke ciki haka annabi sallallahu alaihi wasallam cewa al'amalu salih kyakkyawan aiki yana da yawa hmm, amma babu waɗannan su ne manya-manyan da suka fi kowaɗanne samun dalili na musamman amma sauran ayyuka kyawawan ayyuka kamar sadaka kyautata ma iyaye abin da yin sulhu tsakanin wanda suka yi fada da yin wa'azi da fada da bayyana alkhairi da hana mutane cuta da kokarin abin taimaka ma mutane da ka tafi tare da uwanka domin ka biya masa bukatarsa ka yaye masa kuncin da yake ciki ka haɗu da shi da bushasha da kyakkyawan kalma ka sanya masa albishi a cikin zuciyarsa ka taimaka ma wanda yake abin nan mara shi ka taimaka ma abin nan ka sada zumunta duk wannan kyawun ayyukan duk su ma sun shiga cikin al'amalus salih yin su a cikin ashirin dhulhijja ya fi muhimmanci bisa ka yi su a waɗansu ranaku saboda haka mutum in ma wani alkhairi ne yake so ya yi mm. wanda dama ya saba yana yi to ya yi karda don waɗannan ranaku domin ya samu wannan falala da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata eh, to sai kuma hukunce hukunce eh. din eh hukunce hukunce a daga cikin hukunce hukunce da waɗannan ranaku suka keɓanta da su akwai yin kabbara yin kabbara a waɗannan <coughs> ranaku sunna ce tabbatatta an keɓance waɗanda wato kabbara iri biyu ce akwai kabbara mutlaka shine wato mutum ya rinka yin kabbara a koyaushe a cikin waɗannan ranaku wannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a sahabban maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata sun kasance suna yin wannan a kamar an rawaito Abdullahi ibn Umar eh, inda wato baransa sanafi yake cewa ya kasance a cikin waɗannan ranaku zaka gan shi kullum yana cikin yin kabbara hatta in yana kunce akan gadansa in ya tuna sai ya kabbara wanda bukhari ya ruwaito yake cewa da shi da abdullahi ibn umar da abu huraira sun kasance suna shiga cikin kasuwanni su kabbara mutane sun je suna kabbara sai su ma su rinka yin kabbara domin kamar sun tasar da su ne hmm. a yin kabbarar kuma kamar yadda ya zo na sigar yinta daga abdullahi ibn mas'ud da waɗansu daga cikin sahabbai shine cewa a mutum ya rinka cewa allahu akbar allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar allahu akbar walillahi alhamdu mutum ya rinka yin wannan kabbara ana so maza su yi ta a bayyane mata kuwa su yi ta a asirce a ko'ina a wajen aiki a kasuwa a cikin mota a zaune a gida a kwance ba jin nauyi ba wani abu wannan kowa a haɗu eh, a yi domin wannan rayar da sunna ce ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma mm. abu ne wanda waɗannan ranaku suka keɓanta da su tunda manzan Allah maɗaukakin sarki ya ce wali tukabbirullaha ala ma hadaku mm. ku girmama sunan Allah saboda Allah ya shiryar da ku idan mutum ka tuna ka duba ka ga yadda Allah maɗaukakin sarki ya sanya mu muka san annabi sallallahu alaihi wasallam muka shiryu da shiryarsa hmm. muka zamanto muna cikin al'ummarsa hmm. wannan ya cancanta mu gode ma Allah mu hmm. girmama sunan Allah akan wannan ni'ima da Allah maɗaukakin sarki ya mana to nau'i na biyu na kabbara shine kabbara muqayyada wadda ake yin ta bayan salloli guda biyar na farla to ita wannan ana fara ta ne daga safiyar ranar arafa wato ranar tara ga watan zulhijja har zuwa a gama a fita daga cikin waɗannan kwanaki har a shiga kwanaki na ayyamu shi shine kwanakin mina wato a yi ranar tara da ran goma da sha ɗaya da sha biyu da sha uku bayan kowace sallah eh har zuwa ranar sha uku wato abin nan bayan sallar la'asar kamar yadda aka rawaito daga abin nan daga sayyidina ali ibn abi talib radiyallahu anhu wato wato la'asar din bayan daga la'asar na wancan kwari sha uku na sha uku shine sai a shine karshe to su kuma bayan sallah ake bayan kowace sallah ana so ai wannan sigar takabbara din Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil alhamd wannan yana daga cikin hukunce-hukunce da suka bace waɗannan ranaku haka zalika daga cikin waɗannan daga cikin hukunce-hukunce da suka keɓanci waɗannan ranaku akwai yin layya hmm. yin layya al'udhiya yin layya din nan Allah madaukakin sarki yayi umarni da yace an ce fa Allah madaukakin sarki ce fa salli li rabbika wanhar kai sallah ga ubangijinka sannan kai wato kai kai layya hmm. annahar shine yin layya hmm. a ah, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunnata ba wajiba bace amma ga duk wanda yake da iko domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kuma ya kwadatar da al'ummarsa kansu yi mm. gashi Allah ya umarni da ita mm. to kuma ba a yin wannan layya sai a cikin waɗannan kwanaki a hukunce hukuncen tana san za su zo nan gaba mm. in lokacin ya kusa gab da ana gobe za a yanka rago za a yi wannan bayanin yawa to amma abin da yake da kyau shine cewar mutum ya kokari ya zama ragon layyansa ya siye shi a ranar ashirin dhulhijja kuma inda akwai malamanmu da suke da suke ishara ga wannan cewar mutum ya kwaɗayin ya zamanto cewa ragon da zai saya na layya a cikin ashirin dilhijja ne domin ya fitar da kuɗinsa ya yi wannan ibada a cikin waɗannan ranaku da ake ribanya ayyuka na alkhairi eh, to don haka ana so ɗin mutum ya zamanto cewar amma wanda ya riga ya saya kafin ashirin dilhijja ba komai ya ci gaba da da kiwon ragonsa ah, Allah maɗaukakin sarki zai karɓa sannan ah, yana daga cikin hukunce-hukunce da suka keɓanci wannan ranaku cewa ah, idan mutum ya yi niyyar yin hadiya to sunna ne gare shi kar ya aski kar ya yanke farce kar ya aske gashin wani abu na jikinsa saboda mutanen mai idan an ce hadiya ana nufin yake layya layya ba hadiya ba layya na ce eh domin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yi idza idza dakhala hilalu dhil hijja eh. wa arada ahadukum an yudhi falyumsik an sha'rihi wa afarihi kamar yadda a cikin sahih muslim idan wato jinjirin watan zulhijja ya fito ɗayan ku yi niyyar cewa zai yi zai layya eh, zai yi layya mm. to ya kame a gabarin wato gashin kansa da kuma faratansa wato ma'ana karya eh, gashin gashin kai da gashin jiki domin sha'arihi ya ce ya hada wato gashin kai mutum ya aski ko ya saisaye ko kuma ya gyaran fuska ko ya aske gashin hamata ko gashin gaba ko kuma ya ko kuma ya yanke farcinsa wani ya daga cikin sunna ba wajibi bane duk da yake umarni annabi sallallahu alaihi wasallam mm. ya ce fal yumsik an sha'ari umarni ne mm-hmm. abin da nuna kan cewa ba wajibi bane eh, imamu shafi'i ya ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Aisha ta ruwaito cewa a wata shekara mm. ya daura wato alamar hadiya mm-hmm. ya tura da hadayarsa mm-hmm. zuwa makka duk wani abu da yake halal a gare shi bai haramta a gare shi ba wato da yayi dukkan abubuwan da ya saba yi mm. wanda daga ciki din akwai yanke farce da aske gashin gaba da sauransu wanda ya nuna cewa to shine imamu shafi ya ce to kun ga hadaya ta fi layya shi bata hana annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan abin da ya hana cewa kar ayi ba wanda ya nuna kan cewa da ya ce kar ayi din wannan mustahabi ne ba dole bane saboda haka idan mutum yayi ya bar sunna amma dai ya bari din shine yafi saboda ya samu ladan da ke ciki waɗannan su ne hukunce-hukunce da suka keɓance waɗannan ranaku waɗanda ake so mutum wato abin da ake so shine mutum ka ji kan cewa ka shiga wani zamani na daban haka ne hmm. ka shiga wani zamani na daban hmm. kaga azumi saboda duk gari ana yin sa yawanci ba a gafala da abin da ke cikin ashirin hijja din nan to amma abin nan a da hijja yawanci ba ana ba a kula da su babu wani alama na kamar a ce abin nan ai bindiga eh. in a kama baki eh. in a tashi a yi sallar dare eh. abin binan a sallar tarawi na ramadan eh. to shi yasa sai ga an gafala falar da ke har ya wuce ba a sani amma wato abin da yake sananne magabata hmm. sun kasance suna girmama waɗannan ranaku ba kaɗan ba abu akwai wannan bawan allah wanda saura kwana biyar ya zama zamanto sahabi domin ya zo kenan sauran kwana ya zo bayan kwana biyar da rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo Madina sauran kwana biyar kiris ya zama sahabi Abdurrahman ibn Mul Abu Uthman an-Nahdi yake cewa ya kasance ya ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna girmama kwanaki goma guda uku kwanaki goma guda uku ɗin shine goman farko na Dhulhijja da goman ƙarshe na Ramadan da goman farko na Muharram eh? sa'id ibn jubair ɗaya daga cikin almajiran ibn abbas idan waɗannan ranaku suka shigo yana yin wani ijtihadi na daban wanda ba a taɓa gani tare da shi ba mm, yana keɓance su da ijtihadi na daban akwai wannan ah, abokin imam ahmad ɗaya daga cikin manyan malaman hadith ya haya ibn ma'in wata ran wani mutum ya zo yana tambayarsa kan kan ya magana kan masu riwayar hadisi wani amintacce ne ko ba amintacce ba ne wani yana da hadda ko ba shi da hadda kasan malaman hadisi suna da wannan domin amana ga ilimin annabi sallallahu alaihi wasallam ga hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa suka rinka magana akan matsayin mutane da akan adalcin su da kuma haddasu sai yana tambayarsa sai ya haya ibnu ma'in yana yake bashi ansa sai ya ga abin da yake tambayarsa din a rubuce ne sai ya dauko littafin sai ya ce sai ya haya ibnu ma'in ya ce ba ni littafin gani sai ya duba ya gani sai ya ce a rana kamar wannan a ranaku kamar wannan zaka ce mu zo mu so magana akan abin nan a akan mutane ko adalai ne ko ba adalai ba ne inda kamar a ce ka haddace ne kake mun tambaya sai in baka amsa amma kana da shi a rubuce ba dai a wannan ranaku ba saboda ganin girman waɗannan ranaku da cewa wato ranaku ne na musamman to yawanci abin da ake so kenan mu samu wato mu saba da wannan ranaku mu ringa tunatar da junanmu domin su zama ranaku na musamman na daban da muna rayar da wannan kabbarar da ake mm. a bayyane a bayyana ta a ko'ina wannan zai sanya mu musan kima waɗannan ranaku musan cewa suna da waɗansu ibadu na musamman wanda ya kamata a ce mu kuma ko a ce kafa yada labarai a zo a shiga wani ya kabbara ya ce wannan kabbara ana yin ta ne saboda tunatarwa kwarai da gaske kwarai da gaske <laughs> saboda kaga wannan sunna ce wanda aka rayar in aka rayar an rayar da sunna eh. duk wanda ya rayar da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to duk wanda yayi wannan sunna bayan sa yana da lada har abada wanda ya aiki da wannan saboda kaga wannan wata gara ba za mu nemi janar <laughs> in dai ba mu da mu fara da gobe insha Allah to a ko kuma ku nemi sponsor ba <laughs> ai to tunda fara mala ana ne ba gidan albarka ai gunda abin nan eh. to a akwai tambayoyi da suka yi yawa mana ba za mu iya abin su ba dan tunda ake sanar da wani abin gaba ɗaya wayoyin da na bayar a cike cike da tambayoyin mutane kamar matar da ake bi azumin wajibi na ramadan to za ta iya yin wannan azumi kamar misali na arfa din da aka yi magana su musamman kwarai za ta iya yin wannan azumi bai kamata ta kyale wannan sunnar ta wuce ta ba domin kamar yadda aka ruwaito aisha radiyallahu anha yawa yawan azumin da take azumin da yake kanta na al'ada ba ta rama shi sai cikin watan sha'ban wato na ramadan da eh na ramadan da ake binta ba eh. ba za ba ta rama shi sai cikin watan sha'aban sai wani ramadan din ya sai ya rage kwanaki zuwa ramadan saboda cikin sha'aban ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yawan azumin tatawuli kusan gabaki ɗaya sha'aban azumi annabi sallallahu alaihi wasallam yake to in tai wannan yana daga cikin wato ilimin Aisha radiyallahu anha da da matukar soyayya ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda tana zamantowa koyaushe a shirye take ko da annabi sallallahu alaihi wasallam zai bukace ta ya zama tukan cewa to ba ta azumi ba za ta illan cewa to ayyau ina azumi ba mm, wannan yana daga cikin wato fahimtar ta da da iliminta da kuma tsoron allanta da saninta ga manzan Allah da soyayya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga ba zai yiwu ba a ce duk ayyukan duk azumi da ake na ta tsawuyi Aisha radiyallahu anha ba ta yi eh, saboda akwai azumin ramuwa a kanta da wannan da wannan magana ne malamai suka kafa hujja da cewa mace za ta iya yin azumin a sitta shawwal ko da akwai azumin ramuwa a kanta duk da yake waɗansu suna cewa ya fi ta gaggauta wato rama azumin nata domin ta sami yin waɗannan azumi na nafila amma ba wanda ya ce ba za ta yi azumin nafila ba sai ta yi azumin farin lafi eh, masu ramu kuma mana haƙuri saboda tambayoyin da suke nan dan na ga wayoyin ku sun yawa tunda wa'annan abubuwan da ake faɗa kusan shine kuke tambaya da sauransu malam kamar eh, sai wata iya cewa ta rashin Allah ya kaddaro mata ranar arafa din nan ita ko ba ta da tsarki me abin yi gari ta eh a wato Allah madaukai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum musulmi ya yi rashin lafiya ko ya tafiya Allah madaukakin sarki zai ba shi ladan abin da yake aikatawa sahihan muqima yayin da yake da lafiyarsa cikakkiya kuma yake mazaunin gida hmm. saboda da daga cikin karimcin Allah in Allah maɗaukakin sarki ya san cewa wannan mata bisa al'ada ta inda ba don wannan larura ba da tana cikin masu azumi Allah zai rubuta ta cikin masu azumin ranar Arafa haka tana cin abinci amma tana cin azumi amma tana da azumi abin tana cikin abin abin tana cikin masu azumi tana cin abinci amma tana cikin masu azumi kamar ai mutanen da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa akwai mutane suna nan a Madina duk wadin da kuka tafi yayin da suke tafiya yakin Tabuk yace suna nan tare da ku amma suna madina suna madina ce suna an tare da ku domin uzuri ne ya hana su da ba don wannan uzurin ba da suna nan wato kyakkyawan niyya kyakkyawan niyya ta mumini ta fi aikin sa saboda haka wato uzuri in dai uzuri ne ya hana ta mm. Allah ya san cewa da ba don uzurin ba da tana cikin masu azumin ranar arafa Allah zai sa ta a cikin masu azumin ranar arafa to ballantana kuma ma in ba ta samu ranar arafa ba a wannan ba zai hana ta ta samu addu'ar ranar arafa khairu du'a du'a yawmi arafa Hmm? ta yini tana wannan addu'ar la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ta daga hannunta tana roƙon Allah ta islati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ta daga hannunta ta roƙi Allah alkhairin duniya da lahira gare ta da ƴaƴanta da mijinta da iyayenta da al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam za ta samu alkhairi mai yawa ta yi sadaka a wannan rana ta sada zumunci a wannan rana ta yi bishasha ga mijinta ta yi dariya ga mijinta ta kyautata ma mijinta duk wannan ayyuka ne na ibada wanda ranar arafa take banta da su za ta samu lada a ciki to mata kun ji wannan magana basar da aka na akwai wani abu da yake yana da muhimmanci a yi tambihi a kai akwai waɗansu mutane da suke cewa wai idan mace tana al'ada in lokacin sallah ya yi ta yi alwala ta eh. zauna ta fuskanci alƙibla ta ta yin tasbihi yau eh, wato wannan gaskiya ba shi da asali ba shi da asali wannan bal idan mace ta ce tana cikin haila kuma za ta yi alwala ta yi abin da Allah maɗaukakin sarki bai umarce ta don ba ta da tsarki mm. kuma wannan zai iya zamantowa daga cikin ayyuka da wata ilimin maimakon abata lada ma ya zamanto ta samu zunubi to malam uh, kamar azumtar kwanukan goma ko kuma a na ce to ni arafa din kawai zan azumta mai wani bayani ne akan wannan eh, in mutum ya azumci kwana goma din ko da ke tara ne tun da ah, ranar ranar goma din ba a yin azumi in mutum ya azumci waɗannan ya fi domin ayyuka ko abin nan a abin nan gwargwadon yawan aiki gwargwadon yawan lada eh, idan kowa mutum ya tsaya akan azumin ranar arafa to wannan ma ya wadatar domin dai shi dai wanda ya fi arafa na arafa din shine fi kowanne falala domin babu azumi da yake na sunna mai falala kamar azumin ranar arafa eh, daga shi sai na ashura domin shi na arafa Allah yana yafe zunuban bara da na baɗi shi ku na ashura na bara kawai yake Allah yake yafewa saboda haka ga na arfa yafi to idan mutum ya samu ya hada azumin ga baki ɗayan su wannan yafi alkhairi alkhairi kuma an ruwaito din daga kamar Abdullahi ibn Umar an ruwaito yana yin azumin waɗannan ranaku hmm. ashirul awa abin a ashiru hijja ba mm. an ruwaito yana azumin su ga baki daya haka zalika an ruwaito daga waje daga wajen waɗansu daga cikin tabi'ai kamar mujahid ibnu mm. jabir kamar ata ibn abi rabah duk an mm. ruwaito kan cewa suna azumin waɗannan ranaku kuma abu ne wanda yake sananne a cikin magabata mm-hmm. kan cewa wato suna kyautata ibada a cikin waɗannan ranaku goma na farkon zulhijja to malam um, akwai wata hajiya maryam ba zan faɗi suna na biyan mutum da za a yi sauran gani amma dai ɗazu sai ta bani wata takarda ta ce akwai wata kadar aka bata da za ta buga kamar guda dubu biyar ko dubu goma da araba mutane ah, wani ne ya bata yake cewa babi ne da zai bayani a game da falala ta waɗannan ranaku goma ya ce wanda ya yi azumin ranar farko akwai gafara da allah zai masa irin gafara da yawa annabi adamu ah, rana ta biyu allah zai amsa addu'arsa kamar yadda ya amsa addu'ar yunusa dan matta rana ta uku Allah zai amsa addu'arsa kamar yadda ya amsa addu'ar annabi zakariya haka ya dinga jero ranakun har aka je karshe rana ta tara wanda ya kiran ta rana arfa wanda ya azumci wannan wunin to da mun buga abu waɗannan abubuwan da ta kawo za ta buga dan gobe nake son ba ta buga din misali sai to amma tunda zamu shirin nan ba za mu shigo da ciki ko ita ma dan ba ku ban ji ka ambaci wannan falalolin ba dai kamar da yadda na faɗa cewa falala falalar lokaci da falalar bigire da falalar aiki ba wanda yake sanin su in ba Allah ba sai kuma sai kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya sanar da shi dan haka ba a tabbatar da falala da kiyasi ko da tunani ko da mafarki ko da mukashafa ko da wanda dalili daga cikin dalilai a shari'a ba a tabbatar da wannan falala abin da yake tabbatar da ita alkur'ani da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan abu ne wanda yake malamai sun yi takririn wannan sosai a cikin almuwafaqat ash-shatibi ya kawo wannan magana wanda ya magana akan usulul shari'a a waɗannan maganganu da aka kawo cewa ranar ɗaya ga wata ga kaza da kaza a maganganu wanda yake ba su da asali hadisai din ma ba a ba kowane hadisi ne dan kawai an ce an ruwaito sai a gaskata annabi sallallahu alaihi wasallam sai a gaskata cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗa ba tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za a yi masa ƙarya kuma ya ce duk wanda ya yi masa ƙarya din ya tiye ne matsugunin sa a cikin wuta saboda hadisi ne wanda yake ba su da asali aka kirkiro su aka dangana su ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma malamai duk sun yi bayanin waɗannan sanan ba kuma malamai din ba ne yanzu ba na tunda imamu Suyuti ya yi bayanin su a cikin Al-Ali Al-Musnu'a fil Ahadith Mawdu'a waɗannan hadisi wanda yake ba su da asali kuma wato koyaushe mutane fa ya kamata mu lura a cikin hadisai ingantattu da ayoyi na alkur'ani muna da abin da zai wadatar da mu da ba ma bukata mu je zuwa ga hadisai yanzu ifa yanzu abubuwan da aka faɗa na falala ashiru dhulhijja a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ingantattu daga cikin bukhari da sauran kutubu sunna ba su shi mutum ba sai ya je ya rakimo waɗannan waɗanda yake ba su da asali hmm? idan mutum ya tsaya a kansu tunda an ce dai ga falalar tasu hmm? kai addu'ar ka gani in Allah maɗaukakin sarki sai amsa maka da Allah maɗaukakin sarki dama shi ya nuna mana kan cewa mu nemi lokatai wanda yake na ijaba din mm. mu nemi lokatai masu farla domin Allah maɗaukakin sarki ya karɓa mana to a masauraran mu da na ga lokacin nan ya tafi muna da ɗan ragowar mintuna zan yi kokari na baku dama sai dai ga ƴan sharuɗa na da ƴan dokoki kamar haka Allah ina fatan za ba mu haka duk wanda ya bugu waya inda hali eh tambaya in ba hali sai ku suna sunana wane tambaya ta kaza amin wa malam barka da zuwa ko Allah saka da alheri na wakilce ku malam Allah saka da alheri amin mu kuma barka da zuwa a layukan da za a same mu akwai dai layin wayar hannu kamar da kuke ta bugowa ga layuka da suna shigowa akwai sifili takwas sifili biyar biyar biyar takwas sifili ɗaya ɗaya hudu wannan wayar hannu ce sai kuma layukan da aka saba yin amfani da su tara hudu biyu hudu biyar biyu tara hudu biyu hudu biyar uku uku ɗaya takwas takwas tara uku ga waɗanda za su shigo daga wajen kano sai sun yi amfani da tirken waya na sifili shida hudu za mu ji daga gare assalamu alaikum barhamtullah assalamu alaikum assalamu alaikum yawwa ne ne tambayar yawwa masha Allah muna jin ka ne tambayar to to bala muna jin ka kana nan eh, malam bala kana nan muka fara shirin ko kana nan muka malam ya fara shirin dan ya yi wa'annan bayan da kasa to babu laifi insha Allah bara mu baki layi na gaba assalamu alaikum warahmatullah wa alaikum assalam wani da akan layi to Rabi menene tambayar ka me tambayar ka ɗauki wannan layin na wayar hannu sai dai na naku na wayar hannu da za ku taimaka domin layuka uku hudu a jere ba iya ɗauka su sun yawa assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wani ne kan layi muhammad na'am na'am akan falalar ko a ce rana kaza za a yi kaza rana kaza ya eh, to na gani malam Muhammad Nasir haka ne to to mun gode malam Nasir ah, assalamu alaikum assalamu alaikum to wannan layin naku na wayar hannu ku taimaka ku baro mutum ɗaya ya shigo sai mu same da zan iya amsa mishi ran layi na shi assalamu alaikum rahmatullah assalamu alaikum assalamu alaikum na'am assalamu alaikum assalamu alaikum Salamu alaikum. Hello, hello. Na'am, hello. Muna jin ku. To, na'am. Ana ta shi ne kamar yau yaushe ne ranar ba ta kama. Yaushe ne? Ranar ba ta kama da za a yi wani azu. To, na arafa kenan? Eh. To, shi kenan mun gode mana. To, ran mu kiran gaba. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Bari da kan layi. Malam Bala ne tambaye ka. yanzu muka gama bayanin shi na gane wannan abin na ina jin to mun gode a malam ga tambayoyin mu kamar haka na farko kamar wannan yana rabiu yana magana game da matasa jawo hankalinsu wanda na san kayi magana a kansu to kuma ga mai rawansa shi zai iya ciyarwa a ranar arfa ya zama kamar shi ma ya shiga layin <laughs> marasa abin da hmm. eh, to da matasa dai kamar yadda muke bayani a musamman matashi abin da ya kamata ya lura shi cewa yanzu fa yana cikin lokaci ne wanda yake ne a matukar karfinsa akwai lokaci da zai zo da yana so ya yi ibadar hmm. amma ya kasa yi saboda haka ya amfani da wannan tun kafin wannan lokaci ya wuce masa a dangame da shi kuma wanda yake da ulcer wanda yake da ulcer idan zai iya azumi da wahala a wanda yake in za ta kara masa ciwon ba zai azumi ba amma in zai iya yin azumi in ya azumin shi ne yafi amma in ba zai yi azumi ba to wannan ba azumi ne na farilla ba da har zai ciyar maimakon sa mm. akwai sauran ibada da zai amma in ya iya yi ya ciyar mm. ba wai da nufin cewa wannan ciyarwar maimakon azumin bane dan ya zamanto dai ya ciyar da abinci a cikin wannan rana hmm. tunda Allah madaukakin sarki ya yaba ya yaba mutane masu ciyar da abinci wa yut'imuna at'ama wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi hmm. miskinan wa yatiman wa asira hmm. in ya ciyar da da miskinai to wannan yana daga cikin ayyuka na alkhairi da ya kamata a yi su a wannan rana assalamu alaikum assalamu alaikum sai wannan wai a namiji ne ko mace ne hello sai kin kashe rediyon da ke kusa da ke saboda tana shigo a cikin wannan salamu alaikum salamu alaikum salamu alaikum to rediyon da a kunna salamu alaikum warahmatullahi salamu alaikum lafiya wake kan layi to aisha me tambaye ki baki tari farkon shirin ba kenan ko malam ya bayani to malam kaji tambayar aisha wannan dai ina da watakila dan ƙara bayani zai mata ko kuma masu mutum ya dana bin sa azumin farilla kuma ga wannan rana arfa zai iya barin na duk da kai bayanin sa amma dai ina ganin watakila kwarai da gaske zai iya barin na farilla din yayi wannan na ranar arfa din na sunna daga baya sai sai na farilla din idan kuma ya amfani da waɗannan kwanaki kafin ranar arfa din mm. ya yi azumin ramuwa mm-hmm. mm, a cikin waɗannan kwanaki din to ya fiye azumin ramuwa a waɗansu kwanaki ba a waɗannan ba oh, saboda shi waɗannan kwanaki yin aikin ibada a cikin su yana da yana da yana da mai yawa assalamu alaikum assalamu ne akan layi sai ka ɗan yi sauri saboda mutane ne suke kan layin ka kurun ku hudu ne yanzu akan layin kada ya katse na'am eh dan rarrafa shi kuma ka ka tambayi ba da amsa to malam maganar falaloli din nan da ake eh. ina jin an yi bayanin su wato kamar abubuwa da za a ce a yi kaza rana kaza kamar da kai bayanin nan ina da wannan bayanin an riga an yi shi wato kina eh wannan an riga an yi shi wato wannan ba ma takarda ba akwai wanda ma suka rubuta za su je su rubuta littafi saboda mutane suna kwaɗayin irin waɗannan abubuwa su je su tattara abubuwa wanda yake ba su tabbata ba su inganta ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda abubuwan da suka zo bayanan da suka zo a cikin wannan takarda cewa ranar kaza idan mutum ya azumi ko ya sallah kaza Allah zai karba addu'a sa kamar yadda Allah ya karba addu'ar annabi zakariya da sauransu wani hadisi ba shi da asali ba shi ma kansa da ya kawo bai ce hadisi bane to kuma magana irin wannan bai kamata ka ce za ka faɗe ta ba dan gaibi ne wa ya gaya maka cewa Allah zai baka lada irin nan eh, eh, zai karba addu'a kamar yadda Allah ya karba addu'a annabi zakariya hmm. ba za a san wannan ba sai da sai daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to in ko hadisi bai inganta zanta ba kan irin wannan bai halatta mutum ya aiki da shi ba domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya zanta da ni duk wanda ya faɗi wani abu a kaina wanda yake ana tsammani ana zato ma yura annahu kadhib ana tsammanin ba gaskiya bane to fa huwa ahdul kadhibain ɗaya daga cikin makaryatan ne karwaito bai halatta karwaito hadisi wanda yake bai inganta ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum na'am wani ne akan na'am ai na wakilce ka to salisu bai tambaye ku ba kai niyya ba to na haka to amin eh wannan zaka iya ya bisa kamar yadda imam shafi'i yake a kai kuma hadisi ma ya nuna wannan dangane da azumin ranar ashura maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce aje a kirawo muta a yi a cikin madina cewa wanda ya tashi bai niyyar azumi ba to ya kama bakin sa ya cika wannan azumi wanda kuma ya tashi da niyyar azumi ya cika azumin sa saboda haka idan mutum ya tashi da safe alhali bai san cewa ranar arafa bane sannan in dai bai ci abinci ba to zai iya yin niyyar azumi ya ci gaba da azumin sa kamar yadda ya zo a cikin sahih muslim na hadisin aisha radiyallahu anha cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yakan waye gari yace kuna da abinci dan suka ce babu abinci sai ce to shikenan ni ina azumi mm. assalamu alaikum assalamu alaikum ya ajiye nasa wannan hukuncin da na ambata don jami da azumin sunna ne ba azumin farilla ba azumin farilla shi dole sai mutum ya yi sai ya yi niyya da daddare amma azumin nafila mutum zai iya yin niyya da safe assalamu alaikum warahmatullah na'am wani na'am to uh, duk wannan dai bayanin malam ya riga ya gama yin sa ah, watakila ah, to assalamu alaikum to malam baban gida assalamu alaikum assalamu alaikum wani da kallon azumi guda goma da wato abin da watakila ya kamata mu yi domin mu sami sauki kada mu ta maimaita abubuwan da muka malam ya faɗi falalar azumin mukan nan guda tara da kuma ya sake keɓance azumin arafa irin falalar da ke cikinsa duk yana cikin guda tara ɗin watakila mu iya ba da dama cewa duk wanda bai ji shirin ba to zai iya zuwa wato ainihin nan gidan rudin furdin da jama'a ya haɗu da ni sai a bashi kasa ɗin da aka yi shirin sai a mallaka a bashi kasa ɗin wato ainihin ya haɗu ina ganin wannan zai fi mana sauki saboda in muka ta koma baya ga lokacin mu daman ya ma riga ya tafi ramfa wai ƙarshe wanda daga ita za mu rike shirin assalamu alaikum warahmatullahi ne kan lafiya sai ka yi a gurguje saboda minti ɗaya ne kake da shi kawai eh, eh. eh za a iya irin wannan hmm. za a iya ɗaukansa a kai shi filin arafa din akwai asibitoci a filin arafa kwantar da shi a cikin asibiti domin ranar arafa abin da ake nema mm. ya zama da yana cikin filin arafa din in yana cikin filin arafa din shikenan ya samu hajji eh, kuma yawanci za ka ga yawanci hukumomin kasar saudiya abin da sukan yi kenan mm. marasa lafiya wanda suke a asibiti in sun san sun zo da niyyar hajji ne sai a mm. ɗauke su a cikin ambulance ambulance a je a kai su filin arafa a kwantar da su don da ya zama kan cewa sun samu yin arafa da su a masu mu da fatan kun fahimci wannan shirin da kyakkyawar wato ainihin fahimta da irin waɗannan bayanai wanda malam ya gabatar ma dangane da waɗannan ranaku kuma muna nan insha Allah da musamman musamman abin da ya shafi wato fassarar khutba kamar yadda muka saba da shekara idan lokaci ya yi daga kasa da ƙasa kuma bayani da gani abin da ya shafi layya da duk hukunce-hukuncen da suke ciki wanda a daga an san waɗannan shi su da da su sha Allah ku gudu da Allah ta'ala muna godiya kwarai da gaske a madadin hukumar daraktoci na wannan gida da kuma gudanarwa a wannan gida na Freedom bayan Jama'a da kuma wato sashi na addinin musulunci a wannan shiri ya zo muku da kuma malam isa mai dama shi a umar wanda bar abubuwansa kai mashi wato kamar kashe tafiye aka gaya mishi wani shiri kuma ga shi mun gabatar da shi yadda ya kamata kawai Allah ya saka da alkhairi amin Allah ubangiji ya taimaka za mu rufe shirin a daidai wannan lokaci sani ba a gobe da mara kudu wani kalma da za rufe ita domin kuma an manta da kuma da ya kamata a babu wani abu illa kawai a tunatarwa gare ni da kuma sauran 'yan uwa musulmi kan mai amfani da waɗannan dama da muke ciki wannan rana kwanakin nan sun shiga shekarun jiya jiya ne ɗaya ga wata yau biyu ga wata saboda haka rana ito muke fata zai zamanto rana da za a yi azumin rana arafa muna cikin hali a kasan nan wanda yake muna bukatan addu'a to kuma addu'a ɗaya daga cikin sababbin samun amsawa addu'a shine a aikar gadon lokaci mai alfarma lokaci mai alkhairi to wannan kwanaki ne wanda yake masu alfarma masu alkhairi da haka mu yawaita addu'a ga kawukanmu da zuriyarmu da 'ya'yanmu da iyayenmu da kuma kasarmu baki daya Allah madaukakin sarki ya mana muwanan da masu sauraron mu anan za mu rufe wannan shiri kamar da na yi mana sallama Allah saki sallama karo da biyu Allah ubangiji ya haɗa mu da dukkanin alkhairi da suke cikin waɗannan kwanuka ake cewa wassalamu alaikum mu haɗu a wani lokaci Allah ya ba mu alkhairi